soja in gaya ma gaskiya eh. kaga ƙasar nan tamu da muke ciki eh. ba mu fa da wata kasa wadda ta fita Najeriya ba eh in dai muna so mu ci gaba eh. to wallahi mu dawo mu rinka wa junan mu kyakkyawan zato kaga sagin shugabanni da muke wallahi ba zai kai mu ga komai ba sai ga halaka in ka tsine wa mutum fa tsinuwa fa idan ta tafi kamar dan aike ne in ta je ta dawo kwana take kwana take haka in ka kyautata zato ga dan uwanka in ya tafi wannan alherin gurinsa in yayi kwana kai ma zai same ka wallahi sa kake burge ni dauda saboda tun da muka taso ba ka raina sana'a karama da babba kawai kai rufin asirin Allah kake nema nawa nawa mangwaro mangwaro uku hamsin a ba ni hamsin a'a <laughs> haba ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare kamar ke in zo in siyan miki da abu ai ba zai yi ba aikin fi karfinsa a dauda eh wannan ta naira hamsin ai kamata ya kamanta dai ta ɗauko jakka don yan mata da rike hannu yan mata da Allah in ba ki damu ba za mu yi magana kina ganin ba komai eh ba matsala amma ya ba mu wuri soja eh? da Allah ka ba mu guri ɗau uku ka je <laughs> ɗauki uku eh ɗau uku ka ce eh ɗau uku da kuma mm. eh, albarkacin ka za ka dangare kashen eh, eh, ruwan kasko zan neme ka ka je don allah ba na son zance ka cika zance kamar kanari sai ka ce dan takarar da ya haɗi haba dan mata in ki damu ba ki dan zauna mu nemi magana a zaune ko nan ma ya yi. nan ma ya yi mm. ni ma ya yi mun wallahi yi mun <laughs> amma ba ƴan nan ba ce ke ko ƴan binni ce sosai ma to da Allah in ba ki samu damuwa ba gashi na riga na kasa kayana ko in kin dawo zaki zo sai mu tattauna mu yi magana akwai kuɗi a hannuna kuma ko me kike so zan miki kin ji to irin wannan kyan ido Allah na tuba ga ki dirarriya eh <laughs> a'a to shi kenan ba eh, damu eh, kika kika ce eh ba damu zaki zo din don Allah ki kare min wannan abin da kika yi da ita kwaya ɗaya don Allah na rakiyar wata bamfai kullum mace ɗaya ina zaune da mace ɗaya yake ce abin nan sharfa wato umar na'am abin da nake so da kai ina so ka kira mahmud ka gaya mu gaskiyar lamari a kan su da wannan yarinyar faida yau ka ganta a can gobe ka ganta a can jibi ka ganta da wancan kuma lallai a kan soyayyarsu cewa yake sai ya aure ta akwai matsala ne tabbas matsala ma ba yan kaɗan ba domin kai kake tare da shi kuma kai kake da haƙƙin da za ka kira shi ka gaya ma gaskiya ban san da ita ba gaskiya lallai ya kamata ku yi bincike don binciken shine zai nuna muku gaskiyar lamarin abin da yake faruwa shikenan ba matsala zan je na yi bincike in gani amma dai ni dai in dai game da soyayya su ne da ita gaskiya ni ban san wata matsala ba amma dai tunda ka gaya min kuma ni mutumina ne abokina ne kuma in na gaya min zai ji in na yi bincike na ga akwai damuwa a ciki